نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين shugabanninmu da suke haya tebur saman shugabannin agaji na Najeriya Mustapha Nasiru Badari shugabanninmu na wannan kungiya Sheikh Ibrahim Yawale da Sheikh Muhammad Bello Alarama gabaninmu na agaji na detachment sauran malamanmu gabanin kwamitin tafsir da na marayu da manara tv boys da faransi radio mina landmark fm kwantagora radio tsoro ne kusa social media da sauran website jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ne a shirin da ɗaya ga watan ramadan jira shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku ya yi daidai da shirin da biyu ga watan da miladiyar haihuwar annabi isa da maryam isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da goma sha biyu a cikin ci gaba da wannan darasi muna son mai amfani da wannan dama a kan rufe wannan tafiyar mai sanar da kuma

Allah kuma ya azaita shi da komawa ma iyali. Abu na biyu, muna son mu yi amfani da wanda lokaci fara gode ma Allah da kowa ta'ala sannan mu jinjina ma hadimai da wannan masallaci masallacin unguwar Nasarawa daga nan fantagora. Niger State, Nigeria. Wannan masallaci Allah saka musu da alkhairi. Allah ya yi masu albarka. Allah ya biya duk waɗanda suke da hannu ga raya wannan masallaci ta fuska daban-daban. Amma yadda aka sani wannan masallaci suna yin sallar juma'a shi ne mafi girman masallacinmu na suna a gora na biyu ana yin hamsin salawa wannan babu fasawa tare da kiyaye lokuta na uku ba kasafai ake samun masallaci mai tsari irin wannan idan ramadan ya tsaya wani kwamiti karami wanda ke ciyar da marayu bayan Allah a wannan masallaci. Sannan akwai wani abu mai amfani a shi ne iftar ciyar da masu azumi wanda ake kullum bayan Allah nan suke sa da taro didi samar da ɗan abin da za a yi abinci ko abin sha don gudun bakin talakawa a wannan masallaci kowace magarin fara magana ya kare. Yana da gaskiyar ɗabi'a da muka gani na wannan masallaci kowace juma'a babu dattijo babu yaro babu babban na koko babu mai kuɗi babu talaka. Kowa ce da ofisin siya a share masallacin nan ciki da waje. da an ga mutu baya babu mai tafiya sai wanda lalura ta tsananta a kai wani tafiya da muka gani wanda ban saba gani irin shi ba shine akwai lokacin da kuma da za su gayyato wasu ma'aikata a matsayin laborori su tara ɗan taro titi su biya su hau lada goge masallaci abin nan gilasi na wannan masallaci ciki da waje su goge fanka don haka in kuka diba duk da girman masallaci nan babu yana babu wani da ci ga fanka mafi yawa fanka kaga ba cika damuwa da ita ba amma har da ita ake gogewa a bayyana tabbas saboda haka gaskiya ɗabi'a ce wanda ba ma cin wannan ɗabi'a an ba mu mare ba nassin da sau tauba Allah yana cewa ya amuru وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين subhanahu wa ta'ala yace innama ya aburu masajidalla abin sani kurum wallahi masu iya raya masallatayya na Allah wallahi ku yi haƙuri a wani masallaci garin nan ni da kai na da je wurin da shiga bakin koma wani da ƙarni wanda ya faru saboda rashin tsaftace masallaci don gaye bayan son kazanta ga kuma masu yi mai hidima ta daban su ne masu tada damai kafin kafin bare mai sallah kan wani kafin muna roƙon Allah ya sa a koma ta wajen wannan kafin sai wani aka so wanda ya ci albarka wancan. Bangiji Allah subhanahu wata Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya ce ba ka mai na masallaci sai wanda ya cika sharuɗan nan guda hudu zuwa biyar. Na farko man amana billah sai wanda ya yi imani da Allah. Wanda ya ba da gaskiya ga Allah shi kaɗai ke tasirfai ya ba da lokaci shi don ya tsabtace masallaci ko kuma ya yi wani abu wanda zai kyautata shi. Kamar da kuka gani da sunan ran Juma'a yara da manya wani ya ja Qur'ani yana karatu kafin zuwa liman masha Allah la quwwata illa billah wal al akhir kuma sai wanda ya imani da ranar lahira suke iya ba da lokaci ne ya tsaftace masallaci babu gonin sigari babu ɗan gwangwayen kakin majina ba ka ganin wani bango da wani miyau ciki da waje za ka ga wurin alhamdulillah akwai akwai tsafta sannan wa kama salata ko kuma suna sai da sallah in ba mutum mai sai da sallah ba ba wai sallah ba a'a sai da sallah shi ne zamanin sallah sai insha Allah karɓaɓɓiya ce yana yin ta akan ilimi kaga in ba irin su ba ba mai iya ba ta lokacin shi wani sharar masallaci da ba fara shi ba shi sannan wa'ata zakata kuma suna bayar da zakka bayar da zakka mai da kuka gani kani da Allah abin da aka yi bana na akan marayu ya nuna tajiran nan da ma'aikatan nan sauran musulmi 'yan kasuwa sun bi mu bashi tsakanin mu da su da Allah ne maka addu'a Allah ya buɗa masu yadda suka buɗa bayan Allah Allah ya saka musu da kai sannan walam yanka illa Allah Allah ya ce kuma ba sa jin tsoron kowa sai Allah da mafi yawa in mutum na yi wa musulunci hidima shetan zai mai barazana inda dukiya za ka yi inda jikinka za ka yi inda ilimi za ka yi inda shawara za ka yi idan zai maka barazana don ka bari saboda hanya ce da addinin Allah zai ci gaba Amma samu tarata waɗanda ba sa jin tsoron zai baka mu addini za su yi ko da za a zarge su ko a zarge su shi ne subhanahu wa ta'ala a asa ulaika an yakunu min al-muhtadin ana fatan wannan asalin tabbas ne tabban masu irin wa'annan ɗabi'u da wannan aya ta faɗa tabban za su zama cikin shiryayyun mutane ko kuma suna cikin shiryayyun mutane bangiji Allah ya saka muku da khairi mu na suratul isra ya fara da da tarihin Isra'i a dunkule da biyaraki kuma ya dama mana kisa a kan bani isra'il me yasa bai kawo mana kowace kabila ba sai bani isra'il me yasa bai kawo kowane ba annabi ba sai dai nuhu da musa alaihi masalatu wassalam ita kabila al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam na yau Da bani Isra'il mafi yawa halin su guda ga yawan imani ga yawan banna ga imani ga warware imani to haka bani Isra'il suke haka nan haka al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam suna wahalda da bani Isra'il suna wahal da annabawansu da malaman da shugabannin su na addini duk da zaman su musulmai to haka nan wata al'umma ne tana ba da hedek tana ba da zafi kai tana wahal da shugabanninta da kuma malaman da ke karantar da addininta haka nan a taura tana da sifa da ƙur'ani a wurin islam da kuma tsari da wasu haka musa alaihi salatu wa salam, yana da sifa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wurin jarumtaka da jajircewa da karo wurin kita-kita anna har kuma a gabayan shi wanda ya yi karo da su fir'aun da hamana da su karu wannan ya yi karo da su abu jihar ya yi karo da su abu lahab asibin bin al-dus majusi manya-manyan kafirai kafir ibn ashara duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi karo da su kuma a yakin badar ya yi kama da labarin alaihi salatu wassalam darasi da wannan sura ta koya mana shine tattalin arzikinmu da zaman mu a cikin duniya gaba ɗaya da mu da bari Isra'ila ne ya ta'allaka da tsare shari'a da muke yi. Idan muka bar shari'a mun takaro mu wahala. In Allah ya tashi ramuwa a kan bannan da muke yi, kafiran Allah baƙaƙen Allah marasa mutunci da imani su zai turowa su zo su ɗanɗana mana azabar sabo. abin da ya kamata musulmi su lura shi ne akwai bambanci tsakanin lalacewa kafiri da yawan fata da lalacewa mai imanin idan kafiri ya lalace to ba sabon abu ba ne dama shi don haka da wuya a yi mai wani abu haka irin na zama daya don dama halakakke ne kawai ya gamu da ƙarin halaka sai dai azaba ta faru bisa azaba amma musulmi masu imani da Allah da suka ce sun imani da Allah suka dawo suna fasadi da ta'addanci a cikin ƙasa to Allah ba zai kyale ba sai ya kawo musu wani mara imani da ya yi su rashin imani domin Allah sai hankulin kai mai alkawari kuma ka saba shi alkawari don haka sai ya jawo su bakakken Allah su tsantsana muku kaɗan daga cikin abin da abin da kun kaye kaɗan don haka dole ne ba a mafita kamar da muka faɗa jiya kuma nassin Qur'ani an jima kaɗan zai fito da wannan magana shi ne musulmi ku tsaya ga Allah mu ku cika alƙawarin kalmar shahada da kuka ɗauka tsakanin ku da ubangiji kada mutum ya yi kalmar shahada kuma bai yaƙi tsaki ba kada ka yi kalmar shahada amma ba ka yaƙi ba don su ka ce ashhadu Allah Muhammadu rasulullah kai alƙawarin ƙaryata dukkanin wata bidiya. ta yi alkawalin karya dukkan wata ibada da annabi ba shi ne ya yi ta ba kuma bai karanta da ita ba wannan yana cikin ma'anar wannan kalmar shahada ba a tuhu bi ma amara wa tasdiquhu bi ma akhbara na ku bi ne ma da a wata wa taja wa alla yubadala illa illa bi ma shara saboda haka idan mutum ya ce Muhammadu Rasulullah ashhadu anna Muhammadu Rasulullah dukkan abin addini shi na duniya ya yi ma Allah alƙawari ba zai yi shi ba sai in ya ciro dalili mai ƙarfi daga sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka nan yace la ilaha illallah ko yace ashhadu an la ilaha illallah dukkan wata bautar da ba ta Allah ba ya karyata da harshe a zuciya ya yi alkawari baya shirka ya tsaki bai dogara da kowa dogara ta hakika sai Allah don haka ni ya aikata wani abu na daban ya karya alkawarin Allah don haka ubangiji ba zai kyale shi ba don haka yasa bani Isra'ila hadahu lalacewar da ta kai har sun kashe annabin Allah annabi Zakariya alaihi salatu wassalam a dalilin ya gaya masu gaskiya ko kuma kamar da muka faɗa ma mufassirin rahimahumullah da suka ɗauke jajibi na biyu cewa arbiya da sha'awa sun kashe su duka wannan yana cikin dalilin da Allah ya ɗauki fansa a kansu ya tsoro wanga mugun sarki ya duka ya shiga cikin garuruwan ya yayyanka a ja su lalaciya ya shiga kwararo-kwararo na baitin mingidi ya kashe su ya azabtar da su ya yayyanka su ah, daga baya kuma Allah ya ce sun ma وأنزلناهم بأموالهم وبنين

shi ne sai Allah shi kuma sai ya sake dawo musu da ƙarfin da suke da shi a da Sai dawo musu da fawa ɗinsu da kuma tattalin arzikinsu da daula ta kwanciyar hankali da kuma arziki mai yalwa a baitul maqdis shi ne ma'anan summa radadna summa radadna summa ne. na sun marzazna da alkarrata lakum a dai, sannan muka sake bayan da ɗauki ma'ana nasara muka sake mai don muku da kuma nasara a hannunku shi ne karrata dai. muka ba su taimako in ji Allah na kuma وأمددناكم بأموالكم وبنين tarihi a بالتاريخ na abin nan ba amma ana magana kan zahirin saboda ka sai muka sake bayan uku da na kun bi amwali muka da da dukiya na biyu wa bani muka ba ku mai yawa ya'ya suka kai ta haihuwa yayan suka kai yawa babu ba, babu yaki babu mace-mace baitin migidin cika gaba daya aka kama nome-nome a gonakai da kasuwanci da da foreign shige da fice komai da komai sai su ya dawo shine abin da ji hana wa ta'ala yake cewa wa annabun aksara nabiyar muka sanya ku mafi yawan karfin jama'a karfin mulki da karfin tattalin arziki wannan ɗabi'ar Allah ke in ka gyara halin ka duba sai ya ce maka sai ya bayan maka abin da abin da ya fata Allah ya ce ma kagirar kurai kullum da zai na kafaro in yan taho kullum da zai na kafaro in yan taho yi kudurin ما saboda haka alkawali ne na Allah Allah zai maye muku duk abin da kuka rasa ya ta muku da zuba, a dalilin kyautata dabi'a da kuma a halayya na إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن in kuka kyautata ya bari Isra'il wanda hukunci ne umuman ya shafi musulmi ma gaba ɗaya na yau a Hassan in kuka kyautata da wannan arziki da aka dawo muku da shi a baitul maqdis ku kyautata a cikin imanin ku kuka kyautata da imani wa amalu salih kyawawan ayyuka ka da fasadi ni'ima da ta dawo ba ta sa ku ka halake ku ka lalace ba ku ka mai da banna to a hasar tumli a nufin kun gyara imanin ku ne don riba kan don haka kun kyauta gane saboda kanku wa yin asa'atun kuma in kuka saba kuka dawo kuka sake bude gidajen shan giya mashaya gidajen zina luwadi ta'addanci tsaye-tsaye kuka kafirce kuka daina sallah da sauran shi na Allah ya ce ha shi na result na sakamako da ya dawo a kanku don haka Allah zai sake dawowa da kayayyakin shi da jingine tattalin arzikin shi da jin daɗi zai sake zuwa shi saboda in Allah na zai ga yuri ma ta kawai. Allah inna Allah la yughayyiru ma Allah baya canza abin da yayi wa jama'a bi ga wasu jama'a Allah ya baka arziki ya baka wadata masha Allah da sunan addini bai da daula hannunka hatta yughayyiru ma sai in mutane sun mai abin sun mu Allah haushe da yake godiya mai don haka in suka lalace saboda ganin ni'ima ta tsayo yayi wata suka akwai mutane da ake akida addini da su ana zuwa wa'azi tare da su ana hidimar suna tare da su dare guda sai su shiga siyasa sai arziki ya taru ko kuma su yi kasuwanci sai samu kuɗi ko su samu aiki gadara gangan ko wani wuri ko bangida sai dukiya ta taru kafin an jima ba ka sake ganin su kuma dama a ce talauci ya ke su cikin sunna da kuma an ya zo shi ke da daidai an gamu da wani ashe wani ka ci tsoron Allah ce da ina nan da ina nan da bai tabowa sai dukiyar ta kare ce da da Allah ya tawa ta sadaka addu'a eh, Allah ya saukace shiryar da shi tafin Allah kore tattalin arziki Allah ya gaya wa Adam a alaihi salatu الأرض إنك لا تجوء فيها إنك لا تجوء فيها ولا ka da kai da mai dakin ka muna jin daɗi abincin ku da yamma lafiya lau ragadan aiki kuma babu babu wahala babu sauro babu kuda babu rana babu daɗi harkar daula don haka Allah ya adam ka kiyaye ba daula ba aka saba alƙawarin Allah daula ba tana iya ta gushe don haka karka je ka saba abin da nake maka karka ci wanda ya da mai dakin ka hawa saboda abin da yasa nake karka ci wanda ya da daciya inna laka Allah da duna fiha kada wani dalili ya sa yunwa ta biyo baya ka dawo cikin duniya kana ce yunwa kana da abinci da karwala ta'ala kada kuma tsiraici ya same ka domin sabon Allah yana kawo yunwa sabon Allah yana kawo tsiraici da zama na a yi sutura da kyar da kyar a samu kuɗin da za a samu sutura kar ka kuskura ka ci itaciyar nan kada ki koya biyo bushiya na uku wa'annan da ta kuma fiha wa la ta kuma fiha kuma kada ka bari kishirwa ta kama ka domin mutum ya saba mana cikin ni'imar nan da kake ga ruwa lafiya da wani aljanna magana ta gaskiya shine idan ka ce itaciyar nan ba za ka koma inda da ruwan shama da ya maka wahala wala sadaha kada ka fada cikin wahalar da abinci da rana wata ka ta sha kai rana shine saha da zan fiha wala sadaha da zama a nan shi ne zafin rana kada ya zama na eh, dalilin cin wanda ya tafiya wanda ima ta salwace maka ka dawo da kwasa da gatari kana faskare rana na bugunka kana noma kana shan wahala ah, wannan wasiya ce ga wanda duk Allah ya fa dan wani aiki a lokar gamman ko ka samu dan wani aiki a ko ka samu wani aiki a a federal Allah ya cewa ma alheri kana da cin abinci gwargwado ma sha Allah da kai ka ne ko kuma ko wani dan councilor ko wani dan gajeren wani rabon alhamdulillah kuna dan samun alawan ko shagon ka dai ana dan jirgi mutane na shiga suna fita ana dan jiri ba dai gwargwado dai abinci ba da yi to ka ke ka sani abin da dai ke wannan nasara da wannan daula da wannan shi ne addini shi shine rashin fasali in ka ga kana samun kuɗi kuma nan da nan ka aje wata ya budurwa kana cikin shege kana zubarwa kana zina da duwati kana ta abubuwa addini ba su dame ka ba to Allah ba zai jarabe ka daga baya shine ma'ana yin hasin a hasantum a hasantum li وإن فعلت وإن وإن أمأت وإن فسابهما ولها شر سابه وأكم بليدي داو سيدي فإذا جاء وعد الآخرة يسوس ولكم وهي لكم مسجدا ما تقدموا أول مرة وليتكبروا فاعلوا تكبيرا kamar ga tana sai ga shi kuma shekara dari an samu sabon ƙarni wallahi sai suka sake lalacewa mai wa'azi ma in ya kuskure ya yi domin wa'azi za su kashe shi don haka suka kashe ya haya alaikin salatu Salam. ka gani sun lalace an mance kana shi kawai an manta don haka suka fada cikin wannan da suka yi mashayin biya daban-daban suna shan biya suna wasu ma suka dawo suna tawassuli da wata itaciya nan tafsirin na imamu shaukani rahimahullah suka dawo suna tawassuli da wata itaciya ko min same su itaciya ta ba su da nasara in wani bala'i ya same su kuma wannan itaciya ta ce saba mata ne suka manta ma da Allah ko wani dan dutse haka haka dai aka siffanta a cikin sun suka dawo suna shirka suna tsaye-tsaye suka bude gidajen giya ka bude gidajen mata mashaya suna shaye-shayen giya lalaci dai na kare amma ga shi an aiko musu annabi sun kashe sun kashe wasu annabawa da kuma su'ad daban-daban da hana wancan da muka tsallake a baya da Allah ya ce

قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق ونحن amma kuma sai ana kawo musu wannan hari shi ne suka nemi a shugabansu da ya ba su izini da su yaki a su sai su kare kan a kan shi dai wannan jaruda aka ba su dama shi ne da suka je akwai wani tafsiri da na karanta an manta ba da da suke ba sun tafsiri bin abbas amma dai tabbata na gan shi rubuce annabi da yana karamin yaro zai tafi da kun san nan bai tafi gida dan shafi shi ma zai je wurin yakin nan yana shi ne mafi zama karamin yaro yana siya sai wani duki bayan gari sai ce Allahu Akbar in ya waiwayo sai ga dutse sai ga shi ka san kurciya yana siya kuma sai dutse bai fito sai to ba ne Allahu Akbar sai ce kai son bane dokin ga musulmi sai ya dauke da dokin nan aka je wurin yaki da aka fara son da yaki sai gano da ya fito gadan gadan yaro mini kudan cike gidi kuma kwararre a yaki dan yaro na dan karimi ana kai ya koma baya kai ka koma baya shi kokarin gaba gaba da yake sai da ya zo kusa gare ya sauki dutse wata mai ga koshi kai da ya kwai dutse na mai kambara shi shi mu jaki shi ne dalilin mutuwar jalu a tsala dawudu jalu dawudu shi ya kashe jalu da ah, malamai suka ce a dalilin kashe jalu da nan shi ya kawo mutu kuma garin da ya ci gaba kasuwanci ya ci gaba ko me ya ci gaba to yanzu kuma shi ne ake son a sake ci gaba da mun manta ne muka muka tsallake wannan shi ne Allah ya ce eh, wai ta ja a wa'adu wai ta ja a wa'adun na'irati yanzu saboda haka tunda sun lalace yanzu bayan sun kawo daula sun lalace wannan ta yi yawa Allah ya ce wa idan ja wa'adul akhirati in alkawali na karo na biyu zan ko na biyu kamar yadda sura ta fada da duk dunna fil ardi marratayn to idan na biyu ya zo ne zan ko na biyu zai tsoro wujuhakum domin fuskokin su su bakanta rai ya bai kamar rai ya ci hanya ya ba ta fuska bakin ciki ya same ku saboda warware imanin ku da lalacewa ku da kuka yi da kwanta alƙawarin Allah wal yada kulul masu ya yada kulul masu ya ma'ana da kuma lallai Allah zai turo wani kafiri an ne mara imani in kun gama da jajuta kuma za a sake turo wani wani shi ko mai kafirci daban ba shi ne ya ci gano ta iya kafirci shi ko shi Allah ya sake turo musu a gina Allah ya ce wala ya dukkan masu da ko lallai shi wannan kafiri da tawagar shi in suka dingi yan kan musulmin bai ilmi da zubar da jinan nan su kai har da masallaci mai alfarma za su shiga haka suka shiga tun sai da suka cika shi dam da gawar ya cika dam da jinai riyojinsu da baitin aka cika su da gawawaki jini ya kama kwarara ko ina jinsu da tituna ko ina moke na banu adam wari kawai ko ina ya cika wannan mugun kafiri aikin da ya mangina ya yi musu gwada musu aikin rashin imani fiye da kafirin tanjalo saboda warware imani wannan alkawari ne na Allah ko yanzu ga in kuna son siyasa ku ta Najeriya ta yi kyau ɗabi'un ku ne za su kyau imanin ku zai gyaru kyawawan ayyukan ku su ci gaba Shi ne Allah zai kawo ku shugabanni mutanen kirki domin kama kuntum yi a dai kamar yadda kuke haka shugaban ake shugaban da in dai ba ku da kirki ba ba ku koma ma Allah ba ba ku da tsage-tsage da shirka da fasadi haka za a yi ta kawo mu. na wani wanga shi wanga bala'i wanga shi wanga bala'i saboda ka tuba kawai da gyara ɗabi'u da kyauta ta imani da kyawawan ayyuka Allah ya su ne kawai mahita Allah ka shirya ta shi ne Allah yake cewa wani yuzabbiru ma'alauzabbiwa yuzabbiru kuma su waɗannan domin in suka zo za kangara wallahi za su kangala kankara wani tabbiru ma alau tadbira za su kirkiro muku halaka da daukaka da kankara da jin kai halaka mai tsanani da za su zubar da jinan nan ku su yayyanka mu da yi muku yankan kajin buki yadda da wanda ya yi wani tabbiru ma alau tadbira duk irin kankaran ku da jin kanku wangarin da ya zo sai ya fi ko auren kai da girman kai da rashin imani da rashin tausayi sai kuma ya ce Allah ya ce a tsaron hukum an yarhama ku ana fatan ubangijin ku kuma ya yi muku rahama idan an zai aiko manzo kenan dan karshe eh, abin nan za ku gyara ɗabi'unku ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai yaje muku ya gafarta muku ya mai muku da tattalin arzikin to shi ne mufassirin rahimahumullah kamar Abdul alahan ila ma'ani A ce rahimahullah yace hatta annabi Isa da ya zo bayan ya haya a baitin likidin ya sha wuya a hannun don haka sai da suka yi killace shi suka tsare shi suna son su kashe Allah ya sa masa huskan wani daban suka kashe shi mana da Isa shi kuma na Isa Allah ya sama da shi alaihi salatu wassalam shine Allah ya ce ma fatalu wa ma salafu wa la fatalu wa ma salafu wa la shubbiha lahum فانصبر يا wa وإن الذين اختلفوا وإن الذين اختلفوا

sai dai kai والذين ظلموا ما لهم به فرفعه الله إليه ما لهم به من علم إلا اتباع السهل وما قتلوا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوا يكينا

shi nan Allah zai ya ne muku ya muku rahama zai ko muku manzo na karshe a nan sallallahu alaihi wasallam shi nan kuma ku zo kuɗi to su ma an samu matsala bayan an an yi musu rahama an dawo musu da arzikin suna ci gaba da daula duniya ta zauna lafiya a baitul maqdis ikon Allah kuma sai shi an ka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi kuma suka bijire ba su yadda da manzanci shi ba wannan shi ya sabbaba aka sake yakan su yakin banu quraida muna da tarihi shi a suratul azab gudun kada mu tsaya sanya lokacin mu ga ma'anan mawdu abin da muke a kai shi amma bayanin da yana yana suratul azab da kuma suratul hashr tabaraka subhanahu wa ta'ala ya na azab da yana da shi saboda aka aka halakar da su a banu kwarai da da nan da aka kore su aka gargada su daga daga madina ta koma sham daga can kuma gashi har yanzu in kun diba na ku ba suna nan dai suna shan baka wahala ko yau kuma an kankashe su falastin su ne dama bai su filistin an kankashe su in ka je shan gare su za ka ta mamaki ga yahudawa da kashe su sannan ga wasu daga cikin wallahi babu imani babu koma mu Allah na gaskiya wannan na jinsu jinsu da kuma rigingimu wannan kisoshi da wayannan ayoyi ne suratul isra wallahi sun yi kama da kasan mu Najeriya Najeriya suna bukatan koma maturwa na imani kamar yadda daular Usmaniya Shehu Usman bin Bodo rahimahullah ya gyara wannan ƙasa. da imani da shari'a musulunci da jihadi da Allah zai sa su dawo a haka babu shakka da Allah ya kawo mu kwanciyar hankali amma yanzu ma kuɗi ba magana shari'a musulunci ma amma bar ma maganar yanzu gidajen giya da yawa da aka rufe yanzu suna nan ana cikin giya wurare da yawa saboda haka inda za a dawo a tsawatar da manna a daina corruption don ba abin da ya haɗa ka Najeriya sai corruption Najeriya mafi yawan masu mulkin ta corrupted people ya cin rashuwa to da za a shirya a bari kuma su ma 'yan kasuwa da yawa daga cikin zure ba ta yi musu yawa ta yi katutu a cikin kasuwancin shi da ruwa banki bashi da ruwa 'yan kasuwa da sauran abubuwa da yawa dai da albushu da ababe daban-daban na rayuwa eh, ga matsafa ga luwaɗi ga abubuwan ta'addanci da yawa a dinnan Allah ya sauka ina gaba sai kenan Allah ya ce wa yudun uduna ne kun ka koma mahallin ku na banna Allah ya ce uduna za ku komo ga wurin tattara musu azaba wani ganin mun samu zaman lafiya hankali ya kwanta a baitin mingide ko kuma a duniya gaba daya Allah ya ce wala na ka koma mabanna za mu dawo wa in kuntum uduna in kuka koma ku na banna uduna kuma kuma za mu dawo don kayan aiki na nan ubangijin da ke bada umarni yana nan mala'ikun da ake bada kuma suna nan to dan Allah na koyon bala'i kayan na nan umarnin na nan in iska ne na nan ruwa ne na nan su suna nan ko mi Allah ya ga dama masu birkin ne kasan jirgin ta mala'ikun da suka yi to da suna da bai hutun gudu da in kuka koma wa wannan ku wallahi za mu koma ma ramuwan gayya a kan ku sai ce وجعلنا جهنم ليس من سيد جهنم للكافرين وعند كافرين وعند أكفشي وأسفين da فلاحي saboda dalilin kafirci wannan ba shi ne karshe fitina kaɗai ba suka je lahira kuma za mu kai su wutar jahannam haka da wanda ya kasa ce ma manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam ni ya kare wannan shi a duniya za mu kai shi a cikin wutar jahannam wace Allah jahannama mun da ya wutar jahannam lil kafirina mun da ya jahannama da zama ga kafirai asira kurkuku shine asir wato yawayayyen wuri rani na azaba wanda za a koyi wannan aya tana nuna Allah bai halitti ah, wuta ba saboda musulmi sai dai karambane shi ya kai shi inda kai musulmi ne ka cika shuru na musulunci arkanul iman ah, arkanul islam shururul islam ka cika ka'idoji ah, Allah bai da bukata ya adabta da kai ma yanfa'u Allah bi azabi fi shakartum

wanda wa kula ba ba abin da zai amfani Allah dan ya azaba ko don ya ji daɗi ko don ya faru alhali in shakartum wa amantum shartiya in kuka yi godiya ga Allah kuka yi addini kuka yi ibada kuka tuba ma Allah wa kuka yi imani kuka cika ka'idojin musulunci da rukunin shiga eh, arkanin imani kuka koma ma Allah to sai amfani da shi ya muku azaba babu wa kana Allahu shakiran alima Allah mai godiya ne akan addinin ku don haka ba zai azabtar da ku ba a dalilin imanin ku da shi da kuma kyawawan ayyuka wannan bishara ce ga musulmi cewa Allah bai da bukata ya kona ku bai da bukata ya muku azaba idan ya gamsu da imanin ku ya gamsu da kyawawan ayyukan ku to me zai dauke shi kuma a kai ku a wuta rabban ya tanadi wuta ne mutlaqan ga waɗanda suke kan kafirci da masu shirki da Allah اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اقرأ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم

ya yi yayi ya yi baki ga haka ta yi duhun ta da kasulin sun lalace Allah ya tafi kyauta ba wani ma inda zai ajiye Qur'ani sai guri ne fito fito da kura guri ya lalace ka wabba magana Allah ciki a wajen ba saboda ka duk wanda ya san yana da Qur'ani to yayi mai shiri mai tsafta yadda kake boye kudin ka boye boyo mai kyau haka nan ka boye Qur'ani sama da haka ka baki wurin zama da wurin mutuntawa kuma ka dinga budewa kana karanta shi inna hadal qur'ana hakika wannan littafi abin karatu shine alqur'ani menene ya hade da iya aqwa yana shiryawa ga mutanen da suke madaidaita mutane mawasitun mutawassituna waɗanda suke kai hankali masu imani kenan akwam waɗanda suke tsaye a kan akida suke tsaye a kan bautan Allah a imani da kuma kyawawan ayyuka. Na biyu, Wani bashirun mu'minina lalina a manuna zuwa ne a cikin da kuma yana ga alladina ya'maluna salihat wayanda suke yin aiki na kwarai na farko littafi ne mai shiryar da masu kayan hankali masu basira masu tunani kuma gashi yana bishara ga waɗanda an da imani da kyawawan aiki mai kyau an na lahum ajran kabira suna da ijara babba fiye da abin da suka yi na addini in Allah ya tashi kayan sallah in Allah zai biya kaladin sallah zai biya ka sai ka ce duk duniya ba ka taɓa yin komi ba sai sallah alhali ko sallan gida da garba ta wuce ma minti goma ko sha biyar ka kare amma ba ka tashi biyanka za a biya ka da wani irin sakamako sai ka ce shekarar ka biliyan kana sallah a duniya shi ne ajara kabira ijara mafi girma to Allah ya shirya da وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أما وإن دخل في إيماني للجوجمنت في إيماني للسوى شريعة أقوي لاجرة أقوي الدنيا menene alaman baka yi imani da tashin kiyama ba shi ne ka yarda a bakka ga Allah in dai haram na ba ne gobe in biya ka gobe gaban Allah to wannan ba kai da ba Allah ya tsare saboda ka kuma durmai a cikin kabairan cikin banna yana cikin alama ka ba ta yadda da akwai tashin duniya domin ɗan mutum ya san akwai lahira wallahi wata amana ba ka iya cin wannan amana wani zalunci ba za ka iya shi ba da kai ka san akwai shari'a ya ce ilal ladina la yu'minuna bil akhirati hakika waɗanda ba su imani da lahira ba ne menene atadna lahum adaban alima mun yi musu tanadin azaba mai raɗaɗi saboda rashin imani da Allah Allah ya tare mu sai ya ce وَيَدْعُو وكان tana bukatar sharhi saboda haka wasu ayoyi kaɗan sa'anan zai a tashi a nan in Allah ya wa sallam ala Muhammad wa ala wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.